ranar biyu ga watan Nuwamba na shekara 2017. A cikin labarin wasannin namu na yau za mu kawo muku irin wainar da aka toya a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda jiyan kungiyoyi guda sha da suka fito daga nahiyar kasashen turai suka kece raini za mu kawo ku yadda ta kaya da kuma yadda zaman jadawalin teburin yake a kowane rukuni. za mu fara da rukunin E inda kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na Spain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow na kasar Rasha da kwallo biyu da daya. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta Maribor ne na kasar Slovenia da kwallo uku da nema. A wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila take jiran ragaman da maki takwas sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na kasar Spain take maki mataki na biyu da maki bakwai. Spartak Moscow ko tana mataki na uku da maki biyar sai Maribor take mataki na hudu hudu da maki ɗaya idan muka koma rukunin fa kuwa kungiyar kwallon kafa ta napoli na kasar italy a kasar italy ta sha kashi a hannun manchester city da kwallo hudu da biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar da da kasar Ukraine a Ukraine ne ta samu nasara akan Feyenoord da kwallo uku da ɗaya. A wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na kasar England take jan ragaman da maki Sha biyu sai Shakhtar Donetsk take mataki na biyu da maki tara. Ita kuwa Napoli na kasar Italy tana mataki tana mataki na uku ne da maki uku sai kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord suke mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin ga inda kungiyar kwallon kafa ta Foto na Portugal ta doke kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus da kwallo uku da nema a kasar Turkiya ba sekta ne suka canja ras ɗaya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta Monaco na kasar Faransa a wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta Basectans tana mataki na ɗaya da maki goma sai FC Foto da maki da maki shida a mataki na biyu RB Leipzig tana mataki na uku da maki hudu ita kuma Monaco na kasar Faransa tana mataki na hudu da maki biyu a rukunin hakuwa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne ta toshe kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai rike da kambun wasan da kwallaye uku da daya a jiya ita ko kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund na kasar Jamus ta tashi daya da ɗaya tsakaninsa da Apple ne na kasar Cyprus yayin da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham take jan ragaman teburin da maki goma ita kuwa Real Madrid tana mataki na biyu ne da maki bakwai sai Borussia Dortmund take mataki na uku da maki biyu Apple Negotiate tana mataki na hudu ne da maki biyu a kuma a yau kuma za a koma gasar cin kofin na european league wato wasan kasa da ufa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 shi ma a matakin wasan rukuni inda kungiyoyi 48 ne wanda suka fito daga nahiyar ta turai za su gwabza a tsakaninsu ga wasu daga cikin wasannin da misalin karfe 7 na dare agogon Najeriya etan za su karbi bakuncin AC Milan sai Slavia Braha su fafara da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ita kuwa Lyon za su farja gumi ne da Everton sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Ludo Gares za su farja gumi da Sporting Braga Apollon Limassol za su fafata da Atalanta ne sai Istanbul suka bi wakuncin Hoffenheim yayin da kungiyar kwallon kafa ta Lokomotiv Moscow za su da gumi da Sharbi. Young Boys a gida za su fafata da Dynamo Kiev ne yayin da Hoffenheim za su da gumi da Zen. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta rajeka za su fafata da Osvewin ne. Bukabi Tel Aviv za su karɓi wakuncin Astana. da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya ko Atlantico Bilbao na kasar Spain za su fafata da Ostasun yayin da kungiyar kwallon kafa ta Lazio za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Nice sauran wasannin ko sun hada da Rosenborg a gida za su fafata da Zenit sai Hata Berlin su karɓi bakuncin zuriyar ita ko kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su fafata da Craven na Nice kungiyar kwallon kafa ta su fafata da Bati Barisov yayin da kungiyar kwallon kafa ta FC csv da su karɓi bakuncin haflishiya via sheba ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta victoria za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta olympia marseille sai kungiyar kwallon kafa ta salvo su barja da kumi da kungiyar kwallon kafa ta wayannan su ne wasannin da za a fafata a yau din daga nan kuma za mu koma bangaren labarin club da club inda a yau din za mu leka kungiyar kwallon kafa ta manchester city na kasar ingila kan dan wasan gaban nan sajiyo aguero inda a jiya ya kafa tarihi a kungiyar ta manchester united wanda ya zamo dan wasan da ya fi kowane dan wasa a kungiyar zura da kwallaye a raga Sajiya Aguero dan shekara 29 da haihuwa dan kasar Argentina ya samu nasara ne a wasan da kungiyarsa ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Napoli a jiya daya ga watan nuwamba na shekara 2017 a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda kungiyar kwallon kafa ta manchester city din ta bina foli har gida ta doke ta kwallo hudu da biyu dan wasan ya shi ya jefa kwallo ta uku a ragar kungiyar kwallon kafa ta napoli a cikin mintuna na 69 haka ya ba shi jimillan kwallaye 178 a kungiya a wasanni daban-daban da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City inda ya karbi ragamar daga hannun tsohon dan wasanta dan wasan kungiyar ta Manchester City mai suna Eric Brock wanda ya jefa kwallo 176 a wasanni 528 da ya buga wa kungiyar ta Manchester City a wasanni daban-daban tun shekara ta 1928 da kuma zuwa 1936 kimanin shekaru 80 da suka wuce iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin voa huta lafiya